This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau juma'a 26 ga watan yulin shekarar 2024 mahmud lalo ne tare da hawa sharif muke muka lale marhabin a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 3 kenan agogon ghana kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga hawa da kanin labaran duniya tsohon shugaban amurka barack obama da mai ɗakin shi michelle obama sun bayyana goyon bayansu ga kamala harris a ɗamara da ta ɗaura na shiga fadar white house wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin kasa mai tsananin gudu a kasar faransa majalisar ɗinkin duniya da jami'an 'yan sanda sun ce akalla mutane 26 ne wata ƙungiyar 'yan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin papua gini. kanun labaran duniya kenan to a najeriya za ku ji cewa yayin da ake ta cece kuce kan zanga-zangar da wasu 'yan kasar suka shirya za su yi a 'yan kwanaki masu zuwa gwamnatin jihar oyo ta bi sauran sauran jihohin da suke gargaɗi kanta da husuma I must still emphasize is Gwamna Sayi Makinde ya ce bari in jaddada ba wai ana son a hana kowa damar da yake da ita na yin taron zaman lafiya ba ne amma dole ne su kiyaye doka da oda. A Nijar kuwa a yau ne kasar ta cika shekara guda bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin farar hula ta Bazum Muhammad. Koyaya kasar ta kaya ta fannin tsaro da tattalin arziki cikin shekarar da ta shuɗe? harkar tsaro da sauran runa a kaba kamar abin da ya sai an ƙara ƙarfafa shi an samu sauyi da dama kuma sauyi wanda suke na alfahari ne muna kuma tafa da shirin da ɗan gari inda shirin zai leƙa tungar makoki da ke birnin kwanni a jamhuriyar nijar amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa sharif manyan sanannun 'yan demokra biyu na amurka tsohon shugaba barack obama da mai ɗakin shi michelle obama sun bayyana goyon bayansu ga kamala harris a ɗamarar da ta ɗaura na shiga fadar white house sanar da lamun cewar a ranar juma'a cikin wani faifan bidiyo da ya nuna harris din tana amsar waya tsohon shugaban ƙasar da matarsa ta zo ne a daidai lokacin da harris din ke ci gaba da samun tagomashi na yiwuwa zama 'yar takarar shugaban kasa bayan kudurin shugaba joe biden na kawo karshen sake neman shugabancin inda ya lamince mata don gogawa da dan takarar da jam'iyyar republican ta tsaida tsohon shugaban amurka donald trump hakan ya kuma haska kawance da yiwuwar dangantaka tarihi da ta hada tsakanin shugaban kasar bakar fata na farko da kuma mace ta farko yar asalin yankin asiya da ka iya zama shugaban kasa 'yan wasan kasar ukraine da za su fafata a wasannin olympics a kasar faransa sun bayyana farin cikin su da kuma akasin hakan a gefe guda inda suke kokarin more ma jin daɗin cikar gurinsu na shiga ɗaya daga cikin wasanni mafiya daraja a duniya na olympics duk kuwa da cewa suna ɗauke da nauyin damuwar yakin da ake yi a kasar su paulina buhrova mai shekaru ashirin 'yar wasan badminton wadda ke halarta wasan a karan farko ta ce a duk lokacin da suka karanta labaran abin da ke faruwa a gida ran ransu yana matukar ɓaci ta ce to amma karfin da suke da shi da sahalewarsu ta nuna karfin halin kasancewarsu a wurin kuma za su ci gaba da fafatawa har zuwa ƙarshe. an da ya kawata wurin kwanan 'yan wasan da suka fito daga sassan duniya daban-daban da tutoci da kalamai masu karsashi iri daban-daban a masaukin wasannin na olympics wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin kasa mai tsananin gudu a ƙasar faransa ga dubban fasinjoji a ranar juma'a nan bayan abinda da jami'ai suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin buɗe wasannin olympics a paris an kaddamar da hare-haren na ranar juma'a ne a daidai lokacin da babban birnin ƙasar ta faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin buɗe wasannin da 'yan kallo su dubu ɗari uku da ma manyan baƙi da ake sa ran za su halarta. wutar wadda ta shafi layukan dogon france atlantic da wasu biyu ya haifar da soke tsarin tafiye-tafiye da ya haifar da tsaiko a lokacin da yanayin cinkoson fasinjoji a yanayi na hutun jama'a ke yawan tafiye-tafiye kimanin mutane 800 ake kyautata zaton lamarin zai shafa ya zuwa karshen mako ganin yadda matsalar ta riga ta afku kuma take da wahalar gyarawa ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto. A Najeriya ana ci gaba da cece kuce dangane da shirin gudanar da zanga-zangar adawa da yanayin tsadar rayuwa a ƙasar. Yayin wani taro da shugabannin gargajiya a fadas a ranar Alhamis, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatinsa ba ta tsoron a yi zanga-zanga abinda take gudu shine kada boran ya jirkice ko koma ta kalaman na tinubu na zuwa ne yayin da ita ma gwamnatin jihar oyo da ke kudancin kasar ta gargaɗi matasa da su guji ta da hankali kamar yadda za ku ja wannan rahoto da hassan umar ya aiko mana daga ibadan Gwamnan jihar Oyo sayi makinde da wasu jami'an tsaro sun shawarci matasa da su yi zanga-zangar da za su yi mako mai zuwa a game da tsananin tsadar rayuwa da hankali. Gwamna makinde wanda mai bashi shawara na musamman a game da harkokin tsaro tsohon kwamishinan 'yan sanda Fataye Owosheni ya wakilta a wajen taron ya ce doka ta yarda da zanga-zanga ya ce a a hankali a cikin salama. I must still Gwamna sayi makinde ya ce bari in jaddada ba ana ana son a hana kowa damar da yake da ita na yin taron zaman lafiya ba ne mutane suna da iko yin taro a bisa doka amma dole ne su kiyaye doka da oda ta da bayan an gama zanga-zanga ba wanda ya mutu ko ya jikkata ya ce zaman lafiya shine babban abu kuma sai da zaman lafiya ne za a sami ci gaba don haka a yi zanga-zanga a cikin lafiya ba tare da wata hatsaniya ba daga nan sai ya yi gargaɗin cewa kada wani mai zanga-zanga ya lalata ƙaddarorin gwamnati ko na jama'a jama'a kuma kada a ta da hankalin jama'a a lokacin zanga-zangar da bayan zanga-zangar. A nashi jawabi a wurin taron kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Mr. Ayodele Shonebi ya ce idan jama'a suka fito zanga-zanga to su haɗa kai da jami'an tsaro su yi zanga-zanga lamuyi lafiya. Uh, ya ce abin da suka tattauna a wannan taron shine sun ba da tabbacin cewa za su haɗa kai da masu zanga-zanga idan sun fito za su yi aiki da su za su haɗa gwiwa da su don su tabbatar da cewa zaune gari banza ba su karɓe zanga-zangar ba ya ce tuni suka yi tsare-tsare an fara sintiri a birnin ibadan tare da sauran jami'an tsaro kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo ya yi wa masu zanga-zangar shaidi cewa duk wanda ya taɓa doka doka za ta taɓa shi don haka a kiyaye taron na yini daidai ya sami halartar jami'an tsaro iri-iri da ma wasu shugabannin farar hula a yayin da ranar ranar zanga-zangar ke matsowa shugabannin addini da jama'a na ta yin tarurruka a sassa daban-daban na Najeriya don ganin cewa matasan sun gudanar da wannan tattaki lamuyi lafiya. A cikin wannan mako mai karewa ne shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu ya yi taro da sarakunan gargajiyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar a birnin Abuja domin samun maslaha ga wannan zanga-zanga. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambol yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an 'yan sanda sun ce akalla mutane 26 ne aka rawaito ta ƙungiyar 'yan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin Papua New Guinea. mukaddashin kwamandan 'yan sandan yanki a tsibirin na yankin kudancin pacific james Bolgin, ya shaida hukumar yada labaran ƙasar australia a ranar juma'a nan cewa ya ga abin tashin hankali a lokacin da ya tunkari wuraren inda ya ga mata da yara da maza da mata da kungiyar ta matasa 'yan dabar su talatin suka kashe Bolgin ya shaida a kafar abc cewa an kone daukacin gidajen da ke ƙauyukan yayin da sauran kayawa da ke tsoron bayyana sunayen masu aika-aikar suka samu mafaka a ofishin 'yan sanda baujin ya kara da cewa kada daga cikin ruwa ta rika daukar gawawakin da aka bari cikin dare tana jin su zuwa cikin ruwa ya ce sun dai inda aka kashe mutanen kuma maharan suna nan a boye amma ba a kama su ba shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya faɗa cikin wata sanarwa a ranar laraba cewa harin ya afku ne a ranakun 16 da 18 ga watan yuli Ƙasar Sri Lanka za ta gudanar da zaben shugaban kasa a karan farko tun bayan da kasar ta dilmiya cikin matsalar tattalin arziki shekaru biyu da suka wuce. Zaben da za a gudanar a ranar 21 ga watan Satumba zai kasance ne na raba gaddama kan sauye-sauyen da suka taimaka wajen tada kuma da tattalin arzikin kasar duk da dai hakan ya jefa miliyoyin al'umma kasa cikin tsanani. Shugaba Ramil wikramasinghe ya bayyana fitowa a matsayin ɗan takara mai zaman kanshi bayan da hukumar zaɓe ta fitar da jadawalin zaben a ranar Juma'a. jama'a ya ɗare shugabancin ƙasar ne a shekarar 2022 bayan da wata gagarumar zanga-zanga ta iza ƙiyar wanda ya gada baya raja faska inda ya sauka daga kan shugabancin ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da aka cika shekara guda da juyin mulki a Nijar masana harkokin yau da kullum na ci gaba da tafka muhawara game da irin tasirin da juyin mulkin ya yi a fannoni da dama a kasar musamman na siyasa tattalin arziki da kuma tsaro kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aiko mana daga Agadas. ana dai samun mabambantan ra'ayoyi akan batun da ya shafi siyasa musamman batun sakarwa 'yan siyasa mara ta yadda za su gudanar da harkokin jam'iyyu a kasar inda masana ke ganin lokaci bai yi ba la'akari da kalubalen da kasar ke fuskanta abbas musa masana harkokin siyasa ne a agadis ya bayyana tasirin da juyin mulki ya yi ta fannin siyasa juyin mulki wannan gaskiya tasirin da ya na bangaren siyasa ya kawo abubuwa da yawa na sauyi siyasa abubuwa da yawa aka lalata wanda yake in ba dan siyasa bane waga kasa aiki ma baka isa ka same shi ba in ka ga ka samu aiki sai kai in dan wata jam'iyya ce kuma dan wata jam'iyya ma sai wanda aka kama tare da shi wanda aka yi shiga cikin iko sannan ka samu wani abu duk wani abu da za ka gani sai a ce dan jam'iyya kaza aka ba in aiki ya fito in ba dan siyasa bane kai baka samun shi in aiki ya fito ka ji an ce ai wanga suka iko siyasa suka iko dole ne dama a ba su aiki kaga juyin mulki ya saga sunan wanga soji da suka kama suka rinka doka aika suna duk wanda Allah sa yana da rabo in aiki ya fito takardunka sun kai a baka aiki kana da abin da za yi aikin sai a baka aiki haka ne ake tayya da ƙasa. Tun dai bayan jun mulki ga alama Nijar ta tsunduma cikin yanayi na tabarbarewar tsaro musamman a jihar Talabiri mai iyaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso. To sai dai matsalar tsaron ta jayo karin matsin lamba kan shugabannin Nijar waɗanda suka kafa hujja da tsaron wajen kifar da gwamnatin Muhammad Bazum. Masana harkokin tsaro irin su Abdulrahman Alhassan na ganin akwai buƙatar mahukuntan su sauya salon yadda suke tunkarar tsaron a ƙasar. yin mulki tasirin da ya yi harkar tsaro da sauran runa a kaba kamar abin da ya yi sai an kara karfafa shi a yanzu dai bisa yanayin da ake ciki saboda gaskiya tsaron ba a cewa dai lalle ya tabarbare amma dai kamar jiya iya yau ne kamar tsaye ne a dai ake wuri guda to tsaron muke ma ya to a ce gwarai jiyan ma da yau kenan gara dai a kara karfafa tsaron nan saboda kamar yanzu an samu an fidda kasashen waje irin su faransa irin su amurka irin su itali da sauransu wayanda duk ake hulɗa da su yanzu mun sake sabbin wayanda za mu mu'amala da su kamar su irin su rasha su iran su turki su ne za mu cewa kama an samu ci gaba bisa ga ba kamar nada ba sauye-sauye da hukumomin mulkin sojin nijar suka yi a fannin tattalin arziki ya sayi ana ganin samun ci gaba ga kasar a cewar abubakar suleiman masanin tattalin arziki a agadas ya bayyana irin tasirin da juyin mulki ya yi ta fannin tattalin arziki a kasar ta niger sauyi wanda aka samu biskan ta fannin tattalin arziki an samu sauyi da dama kuma sauyi wanda suke na alfahari ne lasisi lasisi da aka amshe na arzikin kasa kamar musamman ma na iranium wanda aka amshe hannun faranshi ruwa wanda muke sha na kasar mu ta nijar shekara da shekaru wannan tun shekarun mulkin mallaka fa ruwan da muke sha ma ba namu bane ba shi ma an amshe lasisin shi yau ruwa ya koma na yan nijar ne ruwa nijar ke yin ruwan ta ita take saidawa ita take duk abin da ta gana ma da ta kenan sai mu ce nan ma ci gaba ne aka samu ba karami ba bisa kan noma na farko saboda noma ita ce tattalin arziki noma da kiwo su ne tattalin arziki in dai bayan juyin mulki al'umma a Nijar ke cewa ba su taɓa ganin tsadar kayan abinci kamar wannan lokacin ba abin da ya sa da dama daga cikin al'umma ke cikin tsaka mai wuya a cewar Muhammad Abubakar wanda shugaban kungiyar da ke yaƙi da tsadar rayuwa ne a arewacin Nijar mahukuntan Nijar sai su yi taka tsantsan matukar suna so shi shawo kan wannan matsalar. Mutane sun sa tamma hakwari za a samu sauki in kuddi ba ko shiga cikin kasuwannin mu za ku lissafa a gaskiya farashin shinkafa ita musamman bai canza ba to mu a wurin mu abu gaskiya shiga abun ashe ne abun ajajarta ne kenan muna kira gwamnati ka gudunmawa ya shiga cikin wanga al'amarin saboda ka su gani a kasa rayuwar su canza saboda yanzu a biya ya tsara kuma ba su rikudi dole ne gwamnati ya zo ya shiga ciki hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gaida hamid mahmud yanzu karfe 11 ne na safe da minti 14 a nan washington dc wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin na washington dc a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu ga shirin da ɗan gari. Da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu shauraron mu barkan mu da yau barkan mu da warhaka barkan mu da sa'ar sake sauda da ku a cikin wani sabon shiri na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo a abokan hulɗa ke gabatarwa wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Niya FM birnin Kwanne jamhuriyar Nijar zan gabatar da wannan shirin na da ɗan gari. Yau za mu leƙa da ku a garin Tungar Makoki da ke cikin karamar hukumar mulki na Tsarnawa a cikin gundumar garin birnin Kwanne. inda muka sadu da hakimi na garin Tungar Makoki inda ya ba mu tarihin garin Tungar Makoki amma ya so mu gabatar mamu da kanshi. Sunana ne ina dan karami hakimi na garin Tungar Makoki. Me yasa ake ce mu Tungar Makoki Tungar Makoki? To abin da yasa ake ce mu Tungar Makoki gari ne wanda ya taso ainihin tsarnawa. Tsarnawa daga tsarnawa suka yi gudu sa zakwa sun ga tungagi suna noma nan ga. Kala ana zakwa ana kore su har dai sun ga aza bukkokin da ya zama an yarda an ka ba su zama zaman kansu ka ji halin da aka ce magari tungan makoki tungan noma ce hijiran noma ta sauka sun ka an ka aji su tungan makoki makoki shi ma makoki wanda ya yi kwangare shi ne aka ce yan makoki daga tsarna yake ainihi ne na tsarna ne ina da ina ne wannan garin ya yi zama kawai tun da ya taso nan ne daga tsarna ne ya zama ko kuma ya ta zauna garuruwa eh, bai da wuri wanda ya zauna ban da nan tsakiyar garin garin na tsakiyar garin garin nan tsakiyar garin ni dai ga nausa ne kun shi ke dai yanzu babu tsofaffi da ka ba mu wannan dogon tarihi amma mu dai sanin mu dai nan na shike nan na shike inda shike dai ai da hire da na shike kuma da kirarin da suka yi mai an mun ga gwamnati wannan wuri ina ganin za mu samu matsala kuma eh za mu samu matsala tun da shi kai fera gare a kafin fera to muna gudu gudun kai tsohi mu koma wani waje ka sa abin da kace wa kai kai ka to abin da muka ce wa kai kamar a ce ma wan wuri da ka zama da sagare ko kuma ga haka ce da to shi ne ka kere can gare da wuri sun gyara abin su da kuma in Allah yarda in dai mutum ya daga ya dai daga na kullum babu da halin mu kuma mu ce wa ci tsakowa haka can gari na koma can ko bar wanga gari ko ba wajen tufan ko ba ko ba ina ba shi wa. Adadin shekara nawa da girka wannan garin na tungar makoki. To a kiyasance dai ni kasan jika ne ni a da shekara yanzu a yi amilisan milisan kan sis ver milisan kan sis yanzu ne a gani ne a da saba'in da ko ba ɗaya da saba'in ba ɗaya saba'in ba ɗaya. To kakana ma da yari dai ba san shi ba wanda ya saurata ba san shi ba. A kiyasance shekarun nan ne a gani sun kai ɗari biyu. Akwai wani martaba da wannan garin yake da wanda ko da a ce wurin yaƙi ko kuma martabar da in ba wannan garin ba ba a samu shi a dukkan duniya. Eh, to tun ga makoki dai can da ni kan ban sani ba na ji ana faɗi don mun zama tare da tsohi gari ne wanda ya zama domin an gama hannu hato shi gombi a gani ne ba a gane shi gombi a gani ba a gane shi don hijirar da aka yi wa a taho daga tsarna a to zuwa kura ta gombi a gani ba a gane shi kuma duk igon da ya shigo gombi shi ka iske shi ba shi ganuwa. mun san kowane gari yana da nashi take wani take ne ake yi ma wannan garin na tungar makoki akwai wani take na musamman wanda ya shahara da shi ko kuma ya ni abun yake eh, akwai taken da aka yi mata tungan makoki tungan noma ko da mi ka zo a hika shi a taken ta tungan noma ko da mi ka zo a hika bakin taken ta kenan adadin kabila nawa a cikin wannan garin na tungar makoki eh to sani ya dai bakin mu dai hausawa da gare su sai hillani ko hillani wanda kakannin mu suka kawo yanzu akwai bugaye wanda ya zama ta ko sun shigo guda guda kuma kana ganga da aka ce ma gobara duk dai hausawa na ana almi duk ya kawo su ce hausawa duka sun yawa mun dai a halashe eh wanda aka ce ba buhulla shi ba eh buhulla shi ne aka ce amma shi na jahausa hausa ko ba katare shi na jahausa hausa ba gobe yana ja hausa ba are yana ja hausa ba gobe ba yana ja hausa amma duk da daga babu risu su babu su wasu muna ji ana gina wasu gurma ana gina wasu tawan takawa amma dai ainihin dai garin tawan takawa su sun kuma shi tawan takawa su da shi to yanzu ka kata ba tawan takata ɗaya su ka kata ɗaya su yi ta ba tawan takata akwai wani haka tarihi da wannan garin na koyi shahara bangaren yaƙi misali akwai wani tarihi da kuka sani na garin ku inda ya shahara ga yaƙi a ce ya ci gari kaza ko kuma ya shahara da gurin yaƙi misali. wannan ba da ya kaddara labarin tarihi wannan yaƙi siya hisi sibila tun da ni dai ba aiki ne ban ba zauna ana ba labarin shi ba. wannan garin na tungar makoki tun lokacin da aka girka shi adadin hakimai nawa suka yi rikon garin kuma adadin shekaru nawa kowane hakimi yana bisa kan karagan mulki har zuke ya zo da hakim ta zo gare ka. to hakim nan na farko ne akwai wanda an ka ba sadda aka gudu hijiran nan basharu to basharu nan ne a gani ya kai shekara talatin shi na iko garin nan sai makokin gari haka ji shi an muhawarin sunan nan ya tabbata sannan gari ya zamana an kace mai makoki yana kai shekara ashirin biyar sai adamu shi ma shekara ya yi shekara talatin shi na iko shi na mulki daga adamu sai salifu dodo salifu dodo sai shekara ce talatin shi ma talatin gari shi na mulki sai ne ya nuhu ɗan ƙarfi to yana ganin shekara 16 gari ne 16 to ni dai da aiwa to ga lokacin ne a ka. katarban katarza da ka zaɓi ne ɗan katarban an ka zaɓi ne. da me wannan gari ya shahara bangaren noma da kiwo ko me da me ya shahara. to duk da aikin muna da noman da kiwo don kiwon ai hausa na kai don dabbobin da zama haka ne ga hillani ai na hausa ne nan dai abin da ɗaya da kurin mu dai noma shi ya ka aiki shi ya ba abin da shi muka ci mu sha ciki da noma in ka ga noma ya kashe mu to ko kiwon bai talaba mu ba gaskiya ba. bayan haka shahara da wannan garin ya yi to wani matsala tun garma koke take fuskanta wanda take so a tallafa mata da shi matsalar da wannan garin yake ciki to matsaloli kasar yawa ga isu suna da yawa tunda haka yanzu shekara da biyar da juna mun kai shekara biyar ruwa sai hatsi sun taso wasu suna buni ruwan su kace kaga duk da babu hatsi akwai matsala hatsi ba su kai akwai matsala na dai ɗaya ma shekarar bana amma duk waɗancan shekaru da an kai da hatsi sun taso sai matsala ta ruwa su zaga su kace matsala ko duk da ruwa sun kace matsala ta samu tunda gabara ma da bare ce na akwai magidaci ko manomi na shina noma shin so ko abin da zai ci to matsalar da wannan matsala da kaka fada to matsalar mu ga ba mu da hanya kai da kanka kai biyo hanya ba kun ci kun sha faɗuwa bisa hanya babu hanya gare mu wanda za a biyo ko muna dan da kira dai mu ga miki daɗi in ba koma da bai san gari ba kafin shigo gari don suna ta kai kashi kashi bayan shi kuma ruwan sha babu su gare mu muna hogen shado ko multi village hakan ga ruwa ba mu su ba mu su tunda akwai lokacin da zaka in dai ka bi hanyar ga ba da hadarin ga da an kai ba ruwa sai hukoko sai ka iske mace ta tuna su sahi bata ci ko boki ta bu bata ta da sun boki ta hudu ta komo da guda cikakke uku ta komo da su ba su da ruwa to babban matsala ta duka wannan da ruwan tamki ne aka amfani da su mu da ruwan tafki aka amfani da su tun da ruwan gama na majiya ai ruwan tafki na har da ruwan shan ma ruwan tafki na tun da ruwan majiya dai ruwan tafki na to asibiti kuma har yanzu dai yan dama da an kai asibitin nan amma har yanzu dai zaman kasa da sun take ko shi ga dai su suna faɗa sun ce gari da ka bunƙasa ligar ta girma amma dai har yanzu dai cikin kasa da sun tana muke gidan shan magani da gare mu har yanzu gidan shan magani da gare mu mutum matsalar muke na to wannan mara gaji bisa alamar da ɗaya ni president na platform muna zagaye gari gari muna sassi zai sai bisa ga cewa da asa ɗaya mata lakwal mace ba an gasa ta lakwal a rike ta tsawon shekaru da ta kai shekara ashirin ba tana karatu muna jan hankalin mutane a sa ɗaya mata da ko ba sa ɗaya mata da ba a rike su har su cimma burin su kuma babu almin doli ko babu abin tarni na almin tarni da shi ya ka bata harka yarinya ba ta kai shekara ashirin ba ba ko ashirin ta ciwon ciwon kantawa a ce yi ta san tanta kamar wannan ba fa'ida ta ba ba ta san ciwon kanta muke ke wannan garin kamar kilomitar nawa ne da tsarnawa. Eh, a kiyasan cikin kilomitar tara daga tsarnawa na zo ke ga daga kilomita tara Mun san tungar makoki ga da can baya shekaru da suka gabata wuri ne wanda yake da duwatsu amma mun zo mun ga wurin ana shibka ana noma gare shi ko wata proje ne ta muku wannan aikin. to shi kamar wannan aiki ne haka faɗa. Eh, akwai ma'aikata sun gaza sun sun taɓa da milil tarsa kuma ta yi banket matasa sun cimma moriya ta kuma sun ci ukwari shi. Tunda banket da yanka zaka an kai shi ga hakora aka a ne. Dalilin da shi ga cikin gonakin mu na aka yi ne bar muna abin mu mai shi unhwani ne sannan kuma abin ba ta sa kuɗi kashe haƙoƙi ne gadadin ne kuma ina ganin mijin su da mcc ta zaka ta sama ta sai gadadin ne ana biyan su duk dai kai mun ga unhwani shi tunda yanzu in kan ba ta hanyar ga duk gonar da an kai ma kadadin nan za ka iske tun yanzu haƙin da suna nan ma suna kokarin su kai gaban mutum tun yanzu inda an kai wannan aiki to su masu haɗu da shunai koken mu gare su bisa ga matsaloli da mun ka faɗi a mu da irin rama kuma a gaggauce an ka samu hali kuma masu hannu da shuni kuri su zaka su duk yau da rahama kuma su taimako da wani ayyuka ruwan shan nan dai sun shaye mai kasa ya duro sun gwada ma cibiyoyi cibiyoyi ne daga sun ce sun ba mu cibiya goma sha hudu cikin gari sun ce masallaci guda likita guda makarantar da dubu guda akwai guda amma akwai farko arab ko wace guda hudu ke da sha takwas ke da cikin gari ba a yi su ba faɗa ce sun ce za a yi faɗa ce muna bukata muna bukata sun ce ne za su yi amma muna bukata sun ce za su yi basu ba muna bukata. masu shauraron mu a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na da ɗan gari wanda ni haruna bramaras na radio niya fm birnin kwanne jamhuriyar niger na gabatar muku daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu bisola. da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su to madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonninku na imel sakonmu na farko ya fito ne daga shehu adamu jau ya ce ga alama dai wannan zanga-zanga da matasan najeriya suka gudura aniyar yi ta yi tasiri tun da gashi mun ga shugabannin namu sun fara shiga taitayinsu su saboda haka mu je zuwa kawai sai inda gudun mai gudu ya kare domin ita zuma sai da wuta sako na gaba ya fito ne daga ilyas ibrahim katsina da garba na hali kan ba suka ce biyo ya hausa wai ina aka kwana ne da shirin gwamnatin tinubu na ba da damar shigo da abinci ba tare da biyan haraji ba mun ga har yanzu abinci ƙara tsada kawai yake yi a najeriya Sako daga Sani Muhammad Chindo, ma da madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya ce salam biyo ya Hausa. Hakika gana wasu da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da gwamnonin jami'ar APC kan maganar zanga-zanga abun a yaba ne. Allah ya sa a sama wa tufkar hanci. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya zauna mana da ƙasarmu Najeriya lafiya. Amin summa amin. sai sako daga baban gida buba fajewa ta karamar hukumar ta kai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah biyoyi hausa dan allah ku bani dama ne kira ga hukumomin kasar mu najeriya da su bar alhaji aliko dangote ya gudanar da aikinsa na matatarsa tunda gwamnatin ta cire nata tallafin muna sa ran samun sauki matukar ta sa matatar ta fara aiki don haka ku sakar masa mara domin ya fitsari To yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. manyan sanannun 'yan democrat biyu na amurka tsohon shugaba barack obama da mai ɗakin shi michelle obama sun bayyana goyon bayan su ga kamala harris a ɗamara da ta ɗaura shiga fadar white house sanar da lamun cewa a ranar juma'a nan cikin wani faifan bidiyo ya nuna harris din tana amsa wayar tsohon shugaban kasar da matarsa ta zo ne a daidai lokacin da harris din ke ci gaba da samun tagomashi na yiwuwar zama 'yar takarar shugaban kasa 'yan wasan ƙasar ukraine da za su fafata a wasannin olympics a ƙasar faransa sun bayyana farin cikinsu da kuma akasin hakan a gefe guda inda suke ƙoƙarin more na wato more jin daɗin cika gurinsu na shiga ɗaya daga cikin wasanni mafiya daraja a duniya na olympics duk da cewa suna ɗauke da nauyin damuwar yakin da ake yi a ƙasar su wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin kasa mai tsananin gudu a kasar faransa ga dubban fasinjoji a ranar juma'a nan bayan abin da jami'ai suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin bude wasannin olympics din a paris an kaddamar da hare-haren ne a ranar juma'a a daidai lokacin da babban birnin kasar ta faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin bude wasannin da 'yan kallo dubu uku da ma manyan baki ake sa ran za su halarta. Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an 'yan sanda sun ce akalla mutane 26 ne aka ruwaito wata kungiyar 'yan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin Papua New Guinea. mukaddashin kwamandan 'yan sandan yanki a tsibirin na yankin kudancin pacific james borgin ya shaida a hukumar yada labaran ƙasar australia a ranar juma'a nan cewa ya ga abin tashin hankali a lokacin da ya tunkari wurin inda ya ga mata da yara da maza da mata da kungiyar ta matasa 'yan dabar su talatin suka kashe Ƙasar Sri Lanka za ta gudanar da zaben shugaban kasa a karon farko tun bayan da kasa ta dilmiya cikin matsalar tattalin arziki shekaru biyu da suka wuce. Zaben da za a gudana a ranar 21 ga watan Satumba zai kasance wato na raba gaddama kan sauye-sauyen da suka taimaka wajen tada da tattalin arzikin kasar. masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi takwas kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah kamu inda za mu buɗe mu don ku kira ku bayyana mana abubuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Sannan za ku iya leƙa shafukanmu na intanet ko Facebook wato ko Twitter da ma Instagram da YouTube domin samun labarai da ɗumuɗumin su. Yanzu kan a madadin ita Hauwa Sharif da ta taya na gabatarwa da kuma Fiona Nandudu da ta haɗa mana shirin sa injiniyan mu na yau Jumbe Hamza. ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku nisa ga shirin yau da gobe.